وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وصار على ناجيهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau juma'a hudu ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند زام تاشي أديدي فقرا دمالا يكي شوى أكيدا آل السنة والجماعة يتي والمستور من بان ستره والمهتوك man bana hatkuhu malam yake cewa a aqidan mutali sunnati wal jamaa wal masturu mutumin da halinsa a sitirce ke bi ma'ana a ɓoye ke man bana situhu shine wanda wato ɗabi'unsa sun bayyana cewa a asirce ke babu wani ɓoyayyen abu da aka sani ko kuma bayyanannen abin da aka sani nasa mara kyau bi ma'ana dukkan ɗabi'unsa kyawawa sun bayyana a fili wal mahtuku shi kuwa mutumin da ya kece alfarma ta Allah da manzansa man bana hatkuhu shine mutumin da kece alfarma ta shari'a ta bayyana gare sa na ɗabi'unsa munana wannan jumla ce takaitatta amma ga abin da malam yake nufi a dunkule kamar haka na farko ishara ne malam yake mana a matsayinka na musulmi kamar yadda Allah madaukaki yake cewa ya ayu allazina amanu jtanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim Allah madaukaki yake cewa ya ayu allazina amanu jtanibu katiran min adh-dhanni ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ismun saboda sashen zato laifi ne a wajen Allah mutum ya tsaya ka zo misali ka zo an zo sallah misali kila ka zo latti an riga an idar da sallah wani na sallah sai ka tsaya ka fara kallon wannan shi ya yake tukunna ka san akwai wanda kafin ya bi mutum sallah sai ya yi irin wannan ko sai ya kalli wandon shi tukunna in yana taka zai ce ba zai bi shi sallah ba yana ba da an gane sai ya kalli kuma gemun sa ya gani ko yana dan tabawa dan ustazu kenan zai gani ya ce kai wannan fa yana dan taba gemu ba ahlus sunna bane ba zan bi shi sallah ba wa yake kawai asali a matsayin mutum musulmi ka dauke shi adili ka bi shi sallah har gara ka zama mamuma a wajen sallah da ka zama liman saboda hadisin Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in asabu falakum wa lahum in liman yayi sallah mai kyau shi yana da lada kai ma kana da lada a matsayin ka na mamu wa in akhtau falakum wa alaihim in yayi kuskure a sallah kai mamu kana da ladan ka 100 bisa 100 shi yake da laifi wajen Allah to kaga ai har ka zama ne mamu da ka zama wa liman ka san at all cost Sallanka ka za ta ne za ta tafi amma shi ba shine alaman tambaya ke kansa in ya ga dama ya kyautata in ya ga dama ya munata shine dai zai samu matsala a wajen Allah gobe kiyama to abin nufi anan shine duk lokacin da ka haɗu da mutum musulmi al'asulu fil muslim al'adala wa salamatul mu'taqad shine asali a cikin mutum musulmi ka ce adili ne zuciyarsa kubatatta sai abin da ya bayyana gare ka sai ka yi hukunci ka gina shi akan haka amma ka kurin daga ganin mutum ka tsaya ka kalle shi ka ce kai ni yanzu wannan a'a kawai ka mai mu'amala na zahiri abin da ya bayyana shi za ka yi hukunci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ka a matsayinka na musulmi idan zaidu ya samu rashin jituwa da amru kada ya ɗauki labarin amru ya kai wa na uku ina ba ta an gane kada ka ɗauka ka gaya mai saboda me shi wancan kila bai taɓa mai irin wannan mummunan mu'amalar ba sai ya dinga kallonsa da wannan me da wannan abin ina ta an gane saboda haka abin da ya fito zahiri shi za ka yi hukunci da shi abinda kuma ya boyu gare ka Allah shi ya fi ka sani gurgudan abinda kai mu'amala tsakaninka da shi tsakaninka da Allah Allah zai ba shi iko ya fitar da wannan ɗabi'u shine wannan malam Bahaushe ke cewa ɗabi'a yace hayaki ce ko duk yanda ka boye ta sai ta fito duk yadda ka kai ga boye ta sai ta nuna kai wane ne to saboda haka ka yi mu'amala da mutum a zahirinsa to shi sa Allah ce ku nisanci da yawa daga cikin zato kuma mu musamman a Najeriya abin da ya kashe mu kenan mu'amala da juna kana ganin ce wani fa kaza ne ina tunanin kaza ne yanzu mutum zai wuce kila da mota sai kaza ce ah abin da barayin gwamnati ne waye gaya ma barawon gwamnati ne ka a waje ce zato ina ruwanka ka hukunci da shi a zahirin abin da ya bayyana gare ka ko ba gaskiya ba abin da ya boyi gare ka Allah shine fi kowa sani wannan tsakaninsa da ubangiji ne kai abin da ya bayyana gare ka mutum ne ka gani bawan Allah idan wani ɗabi'u munana ya bayyana gare ka sai ka yi hukunci ka ce wani fa kaza ne to shine Allah ce ku nisanci da yawa daga cikin zato saboda sashe daga cikin zato laifi ne ina fata an gane to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa dhann a da yawan zato fa inna dhanna akzab alhadith saboda zato shine mafi girman ƙarya na magana a ina zaton kaza ne a ina zaton kaza ne shi sa ya min kaza duk zaka ga hukunci ana gina shi ne akan me zato yanzu misali da zaka iya kiran mutum kana bin shi bashi kuma kila kun yi alkawali lokaci kaza zaka karɓi wannan kuɗin kana kira sai wayan ya yanke farkon me za ka fara cewa ya kashe waya dan najeriya kenan zai ce ai ya kashe waya dan iska saboda bashin da nake bin shi baka taba tunanin a kila ba ɗaya ya rage mai yana ta ma fluctuating kana kira ringin din nan sai ya zuke batirin kan zai dauka sai yanke baka taba wannan tunanin ba abinda zaka fara kawowa kusa shine ya kashe ne saboda abin nan kada ka mai wannan zaton ka fara kawo mai na alkhairi kusa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Abu Dawud hadisin abu huraira ya ce idan dan uwanka musulmi ya maka wani kuskure ka yi kokarin kirkiran masa uzuri guda casa'in da tara kafin ka kai hukunci ina ganin kaza ne batirinsa ne kila ya lo ko kuma kaza ko kila yana wajen da bai kamata ya ɗauki waya ba shi sa bai ɗauka ba kaza kaza ya ce idan ka kai guza casa'in da tara baka iya ba sa uzuri ba kai kanka kana da aibi haka muke yau haka muke ba haka muke ba to mutum musulmi sai ka ɗauke shi a matsayinsa na adili abin da ya bayyana gare ka na ɗabi'u wane kaza ne shi kenan ina fata an gane abin da ya bayyana gare ka shi za ka yi amfani da shi shi sa Allah ce wala ta kada ku bi diddigi ka ce sai ka bi diddigi wala ya tsabba abukun ba kada ɗayanku ya ci naman ɗayanku bi ma'ana kada ya gulman ɗaya Manzala Allah ce atadruna mal ghiba wai shin kun san me ake nufi da ghiba sai ce zikruka akhaka bima yakra ka ambaci da dan uwanka musulmi da abin da yake yi kuma baya so a ce yana yi sai sahabbai suka ce ah, yana fayi fa ya manzon Allah gashi nan abu kaza ɗabi'unsa ne amma muka ce yana yi sai ce kayi gibansa sai sahabbai suka ce to idan baya yi fa sai manzo Allah ya ce faqad bahattahu ka mai kage shi kuma kage ya fi giba girma a wajen Allah kage ya fi giba girma a wajen Allah to kage ashe idan kana cewa wani kaza ne yanzu kan kanka ka duba aibinka tukunna kafin ka kalli na wani to lokacin ne zaka shagaltu da gyara kanka kafin ka faɗa aibin wani ayuhibbu ahadukum an kula lahma akhihi maitan fakaritumu yanzu ɗayan ku zai so a ce ya ci namar dan uwansa matacce ka ɗauki namar dan uwanka ka ci to giba kenan fa nana aisha radiyallahu ta'ala anha ɗaya daga cikin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sunanta yanzu ya ɗan kwanta min ta zo sai na nashi take aibanta ta da yake gajira ce eh da Allah kalle ta gajira sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kalman da ta faɗi da za a ciro ta a sa shi a cikin teku sai ya ɓata teku ka duba fa to mu yau ya muke yi da juna ya muke yi da juna wace irin mu'amala ce muke yi da juna shine ka yi giban nan uwanka abin da yake aikata ka ce yana yi ka zo kana faɗi ai wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza kai giban sa in kuma bai yi ba ka masa kage kagen nan kuma ya minka giba laifi a wajen Allah saboda haka abin da ake so idan ka ga dan uwanka yayi abu mara kyau ka bi shi ka mai nasiha Allahumma bashi sai dai idan ka gaya ma wani ne da niyyar ya je ya mai nasiha saboda ka san cewa zai iya mai nasiha to wannan shine malamai suka ce yana daga cikin gibar da ya halatta a yi ta amma haka kurin ka je ka faɗi dan dai a aibanta shi to ka giba gobe kiyama in baka roke shi gafara ba gwargwadon cutar wanda kai masa haka za a ɗauko wannan maganar nauyinta a ɗaura ta askeli a duba nauyinta sai a biya shi da ladan sallanka in ba ka da ladan da zaka ka ba shi kuwa maza ce shi kuma sai a duba saɓan da yi wa Allah nauyin wannan gibar da kai a ɗaura maka kai kuma duk da gashi yana aikatawa saboda ai asali ga dan uwanka musulmi shine me nasiha kai mai nasiha idan ba za ka iya mai nasiha ba to kasancewa akwai sakon da zai iya riskansa sai ka gaya ma wanda zai iya masa nasihar da nufin a mai nasiha ba da nufin aibanta shi ba nan kuma niyya za ta shigo amma mafi galibi idan ka an fara baka labarin wani aibanta shi ne saboda kai ma ka faɗi ko kana gama faɗi shi ma wancan zai je faɗi wancan ma haka zai faɗi to gwargwadon cutarwan gwargwadon ladan da zai samu a wajen ku kenan in kuma kage ne kuka yi masa ba haka bane kuka yi masa kage to duk idan ya tabbata cewa kage ne duk wanda ka san kayi labarinsa da shi sai ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka ce wani abin nan da na gaya ma fa akan wani ƙarya ne wallahi ba daidai bane bayan shi ka zo ka roƙe shi gafara kuma ka roƙi Allah gafara saboda laifi biyu kai ka tauye sa kuma ka saba wa ubangiji sai ka yi tuba biyu ka roƙe shi gafara shi wanda kai aibanta shi sa'an nan kuma ka roƙi Allah ya yafe maka saboda in baka roƙe shi gafara ba na Allah Allah zai iya yafe maka amma wannan nashi ko hajji ka je so ɗari Allah ba zai taɓa yafe maka ba sai ka zo wajen wannan mutumin ka roke shi yafiya Allah ba zai taɓa yafe maka wannan ba saboda haƙƙin wani ne kuma Allah baya sauke haƙƙin wani sai in shi ne haƙƙin ya ce ya haƙura ko ya ce ya yafe maka shi sa kafin 'yan aljanna su shiga aljanna sai an cire kwafi kiyayya da haushin juna a zukatan kowane musulmi kafin ya shiga aljanna wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ce za mu cire kwafin da ke zukatan mutum musulmi kafin ya shiga aljanna za ka shiga aljanna ne kana son ɗan uwanka kamar yadda kake son kanka sai ya ce wal mahtuku man bana hatkuhu mutumin da ke keta alfarma na shari'a shine wanda ɗabi'unsa munana na kece alfarma ya bayyana bi ma'ana yana yawo da 'yan mata a fili baya shakka kaga wannan ya nuna me iskancinsa a fili na biyu shine yana zinace-zinace kuma idan yayi zai zo ya faɗi kaga wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana to shi sa Allah madaukaki yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lallai waɗanda suke son alfasha ya yadu a cikin waɗanda suka yi imani lahuma azabun alimun fi duniya wal akhirah Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce Allah shine ya sani ku ba ku san komai ba saboda haka irin masu aje posters din nan phonographic pictures da ake ajiyewa irin masu video abin nan shagon nan da ake ajiyewa na kasussuka da makamancin haka ya ajiye mace duk wanda ya zo wucewa ya ga mace ta sa matsatsan kaya ko daga ita ce kamfai da sauransu to wannan ayar ta hau kansu saboda yana yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani to irin wa'annan Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi to ina ga wanda ke a cikin bibi ɗinsa ‘yan mata ne kala-kala aka sa su a ciki hoto wannan ta fito a screen ɗinsa wannan ta fito an jima wannan ta fito daban-daban an matse kirjinsa an matse abin nan ɗinsu to wannan shi ma wannan ayar ta hau kansa to ina ga wanda ke hada bulufin yake turawa a bluetooth ko ya tura a youtube ko kuma ya tura wa budurwa ko kuma ya tura wa abokinsa wai ya kalla shi ma wannan ya shiga yana yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani Allah ce azaba mai radadi ya tabbata gare shi wani lokaci iyaye sukan yi sakaci musamman wanda Allah ke azabta su da abin hannu sai kaga yaro dan karami shekara sha hudu sha biyar sai a bashi ipad wai zamani ya kai wai zamanin kwamfuta zamanin ci gaba wallahi da yawa daga cikin yaran nan zaka ga cewa fina-finan batsa suke sawa a cikin waya akwai uwar da ta taba kira na tana kuka ta zo ta tadda ɗanta yana kallon irin wannan kuma kwata-kwata sha hudu shekarunsa ta ce malam ba mu taba bashi ipad ko babban waya a hannu ba na babansa ne ya lalace baban ko me ya same shi yana ta skipping sai baban ya zo da shi gida ya ajiye sai yaron ya ɗauka sai ya fita tare da abokansa click ɗin da yake yawo da su suka loda mai ababai mai mummuna a ciki tana shigowa daki sai ta zo ta tada shi yana kallon blue film kawai sai ta fara kuka ba su saba ba shi waya ba amma yana yawo da masu amfani da mai iPad na ce yana da abokai masu iPad ta ce duk abokansu suna da shi shine ba na ce sun koya mai ke kina tunani dan ba ku ba shi ba kenan ai kuskuren da kuka yi kuka bai shi yi mu'amala da masu iPad saboda ai shari'a ta ce ku ne za ku zaɓan mai abokan da zai mu'amala abokan da ba su da iPad ya kamata ki ce yayi mu'amala da su ke kina ganin kin killace shi ya tafi kenan abokai fiya gurbu na bata yara to shi ma wannan duk abin da ya bayyana mummuna to sai kai hukunci a kansa ba za ka ce a'a wani ina zaton yana kaza ba a'a kakka mai wannan hukuncin abin da ya bayyana sai ka yi hukunci da zahiri saboda musulunci yana umurtan ka kai a matsayinka na musulmi ka yi amfani da zahiri abin da ya bayyana gare ka baɗini kuwa wa ya sani Allah subhanahu wataala saboda wani lokaci akan samu kuskure kamar bawan Allah da ya ce suna zaune da iyalinsa a falo a danin tebu suna yana cin abinci suna labari ya ce kawai sai ji text wayan kuma na kusa da matar sai ce ta ɗauka da ta ɗauka sai ce ta karanta da ya ce da ta bude sai ta haka ita ba za ta iya karanta ba ya ce na ce ki karanto ta ce gaskiya ba za ta iya karanta ba ya ce sai da ya matsa mata sai ta ce sai ta karanto mai abinda aka rubuta a cikin text din nan kana ina ka zo ka yi zane da ni da turanci aka rubuta ya ce to shi daɗin da ya ji ya san matarsa ta san shi shi ba dan iska ba ne sai kira wayan sai sa speaker out sai ce why did you text me sai ta ce i'm sorry sir it was a mistake i intend texting someone so unfortunately it got to your phone sai matan ta dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to don girman Allah ka gaya min irin wannan da wayan na ajane ta zo ta dauka ta kar ta duba me za ta ce aikinsa ne kenan ko wanda zai kubutar da shi a nan tsewa Allah to kaga amma me ya taimake shi gaskiyansa har tana mamaki ta ce oh yanzu zamani ya kai lalacewa har mutane akwai mata irin wannan to kaga idan ba Allah ya taimake ka ba zahirinka ne ake hukunci da shi ko ina fata an gane misali mutumin kirki ya zo yana mu'amala misali kila wajen kasuwanci ko wani abu sai ka zo wuce sai ka gan shi kamar yadda wasu suke yi wani bawan Allah ne ya zo wucewa sai wata ta tsaye da shirin masu tallan nan na kayayyakin da na kamfani to da yake ta sa jeans sai tana talla tana nuna mai wannan sai tsaya yana kallo sai wani ya lallabo ta bayan bayansa yana so ya ɗauke su hoto wato dan yayi me dan ya je ya nuna wa mutane aiwa ne ma dan iska ne gashi yana mu'amala da matan banza to addinin musulunci yana so ka yi amfani ne da zahiri mutumin da ka sani mutumin kirki ne kaga wani abu sai ka mai kyakkyawan me zato wanda kuma mutumin banza ne sai ka yi hukunci akan me zahiri abin da ya bayyana gare ka to wannan shine karatun da malam yake so ya isar mana a aqidar mu ta wal jamaa zahiri kake amfani da shi badini baka sani ba ni ma ban sani ba waye sani Allah sai ka bar shi a wajen Allah abin da ya bayyana gare ka na dabi'a mutum shi zaka yi hukunci abin da bai bayyana gare ka ba kaka yi hukunci kace, ai kaza ne ai kaza ne wannan shine ke kawo matsala wajen mu'amala kuma ka zo ka kwashi laifi gobe kiyama ka da abin da za ka iya biyan wannan laifin kuma a wajen Allah to shi yasa dole ka yi taka tsantsan a mu'amalar da ke tsakaninka da dan uwanka musulmi kai mai hukunci a zahirin abin da ya bayyana gare ka abin da ya ɓoye gare ka ka yi hukunci wannan shine ai abin da ya faru tsakanin Safwan bin Mu'attil da suka yi zarginsa cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce ai zina yi da na Aisha Nana Aisha ta ce ni fa ya zo wucewa ne daman da yake shine ke biyowa bayan idan an ya da zango ya biyo baya sai ya me sai ya kwashi abin da aka manta da shi ya zo ya kai wasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga kai sai ya hango mutum a kwance ta ce kalma ɗaya ya faɗi shine ya yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta ce bayan wannan ba abin da ya faɗi yana zuwa kusa da ni sai sun kuyar da taguwarsa ta ce ko kallo na bai yi ba na hau da ya tabbatar na hau ya rike taguwar ya dinga tafiya da ni har sai da ya zo ya riski saman zan Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya wajen da suka yada zango amma da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya hango sai ce ah shikenan an gama ai kaza ne ai kaza ne shikenan sai aka fara kus kus kus kus kus kus kaga sai aka fara wannan gulmace gulmacen aina na ishatu da safwan bin mu'attil an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga sharrin zato kenan ko tace in banda kalman nan ba abin da ya faɗi har aka iso wajen da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yada zango amma saboda bala'in sharri shi ga abin da ya yada to haka zaka ga wasu mutane su a ɗabi'ar su su duk inda sharri yake shi suke kokarin tonowa su faɗi duk inda sharri yake shi suke kokarin tonowa su faɗi akan mutum yana da alkhairai guda dubu amma suna neman sharrinsa guda ɗaya don su tunkuɗe ne wannan alkhairan guda dubu kuma mutane idan an faɗi wannan sharrin gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai su tace wa'annan alkhairan guda dubu sai sai zama shine chapter of the day ai kaza ne ai yayi kaza ka shikenan dan dai a tanta shi a daina ganin sa da kima wannan shine ɗabi'ar mutane shi sa kake gani muna samun matsala a wajen mu'amala saboda haka a matsayinka na musulmi ana so ka yi mu'amala da mutum ne a zahiri abin da ya bayyana shi sa shari'a ta sa dabaibayi tsakaninka da wanda ba muharraminka ba misali mutum ne aboki da abokinsa kada ka sakawa abokinka dama da zai shigo gidanka ya zauna hadda iyalinka ko da a bayanka ne saboda nan ne mai zargi yake biyowa baya sai dai in daman mutum da youth ne in an ce da youth shine mutumin da baya kishin matarsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan ba zai shiga aljanna ba irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba to kaga samun irin wa'annan a cikin al'umma a yau suna ganin cewa wayewa ne kai kanin ma miji fa sai da aka tambayi manzo Allah kaninka dan uwanka da ke shigowa ɗakin matarka manzo Allah ce iyyakum wadkhulu ala nisa a ku da shiga wajajen mata sai sahabbai suka ce ya rasulullah ara'aita alhamu me kake gani dangane da kanin miji sai ce alhamu almaut sai ce kanin miji ko mutuwa kanin miji ko mutuwa bi ko kanin miji baya halatta ya shiga wajen matarka ba tare da kana wajen ba yau kuwa ya yake matsalan sai ya ce ai baya son me yan uwansa baya son yan uwansa baya so su yi mu'amala da iyalinsa shari'a ce ta bada wannan ka'idar in za su zo ba hana su zuwa ba amma ya zama me mai gidan na nan to amma yau saboda mu'amalar da muke yi sai ka ga yana dawo da zargi tsakanin yan uwa ya fara tunanin irin wannan na faruwa to shi sa ake taka tsantsan wani abu ma idan ana faɗi wallahi za ka yi tunanin kage ne wallahi yanda mutane suka kai ga lalacewa ya wuce misali ya wuce misali in ana gaya maka irin mu'amalar da wa'ansu suke yi da juna ina fatan an tuna ranar da malam ya daga wani ruwa da aka kawo a nan ko cikin mata da azumi ko to a ranan wata mata ta same ni take gaya min ta yi aure shekaranta goma sha biyar da mutumin ta ce ba namiji ba ne shi kaninsa ya zo ya ce mata to zai dinga zina da ita sai ta dinga haifar wa wansa ‘ya'ya kuma wai wanfa na sane da wannan abin saboda shi daman ba ba namiji ba ne ba yi da wani abin da zai iya yi wato biya wa mace bukata na zamantakewa na aure amma ya ɓoye da wannan ne don kada a ce ba yi da mata mai kudin gaske ne ta ce sai ta yadda tana kuka tana mun bayani ta ce sai ta yadda yana lalata da ita suka samu ɗa na farko yaron ya girma aka zo aka samu na biyu ta ce da aka ba aka samu na biyu mace sai ta rasu wannan abin sai ya ɗan tsorata ta sai ta fara shakka ita fa ba za ta yi da ƙanin shi ba kuma shi in ba zai yi da ita ba ita to shi kuma da can ba yi da abin da zai biya bukatar sai ce mata to tunda ta yarda cewa ba za ta yi da kanin ta ba ta je waje ta samu maza ta dinga zina da ita in ta yi ciki sai ta dawo gida in aka haihu za a ce matar wane ta haihu shine kawai sa. sai na ce mata na ya kuka ta ce taƙi da taƙi sai da ya wata biyu baya bata abinci amma da yake akwai san duniya ta kibarin gidan shekara sai da suka yi shekara goma sha biyar tana wannan zama da wannan mutumin ta ce ba ita ba akwai mata da yawa da ya aura da wannan sharaɗin ne kafin ya aure ki zai gaya miki to amma shi zai aure ki ba zai iya biya miki bukata ba sai dai ki dinga fita kina samun mazaje a waje suna biya miki bukata ki dawo gida ke dai shi dai yana son yara a ta haifan masa 'ya'ya a gidansa ta ce yanzu ta kafi ne ta haɗo su sai ta tu shi ne ya sake ta saki ɗaya yanzu tana nan garin kaduna ne wajen kawunta na ce babanki ba ta ce ya rasu ta ce malam ina shekara goma sha bakwai aka mun aure ban taɓa iskanci ba sai a gina wannan mutumin da a baki mai da kai ke iska ba sai da kika ga kuɗi shi ne maganar dan da bayi da kuɗi ya tunin za ta bar gidan ko ta ce ta su ce ta haɗo su ya sake ta saki ɗaya na ce to tun da kin ce yana son yaya yaron ma zai zo ya karɓa in aka karɓi yaron kaf ki ja ki shi kin huta yanzu za ki zauna a garin kaduna rayuwarki ta kyau na ce ki zo ki rajista a nan almanar ki zo ki karatu saturdays and sundays har allah ya zo ya haɗa ki da mutumin kirki ya zo ya aure ki sai ya zama inda kika fito a abuja ne sai ya zama rayuwarki ta banza kaduna ta zama rayuwarki ta kyau haka na gaya mata ta ce ki zo ki siya fam ki fara ki rajista da mu to don Allah ka duba irin wannan kazanta a cikin al'umma mu fai ke gudana kuma wai muna so Allah ya kyale mu ko kuma muna so wai Allah ya bamu nasara akan wanda suke makiyan mu ta yaya zai yi to irin wannan ababen zaka ga duka abin da ke jawo haka kenan kaga har ya ba dan uwansa dama ya shigo har gidansa har yayi lalata da iyalansa kuma yana sane kaga wannan lalacewan ya wuce misali to shi yasa ake taka tsantsan a wajen rayuwa to addinin musulunci addini ne wanda yake nuna maka zamani duk yanda zamani ya kai idan ka ya zama a buɗe addinin musulunci yana tafiya daidai da zamanin da kake rayuwa kada ka mai da zamanin shine daidai da addini a addini shine daidai da zamani duk yanda zamani ya kai sai ka duba me sharadin da shari'a ta ce sai ka bi shi sai ka zauna lafiya rayuwarka kuma ta yi kyau amma da zaran ka saki layi sai ka wulakanta saboda haka a zahiri abin da ya bayyana gare ka ga mutum musulmi shi za ka yi hukunci baɗi ni kuma baka sani ba Allah shi ne ya sani sai ka yi wa mutum hukunci a zahirin abin da ke mu'amala yanzu misali sai ka ga yaro ya yi gashi ya yi tunku kamar tozon raƙumi ya kai haka ya sa wando kamar yaro ya yi kashi a pampas ya zazzago wai shi ass ya sa wani takalmi kamar wanda zai hau sukuwa na doki kana ganin wannan ga wani katotan kasha kaman kare a wuyansa don Allah in ka ga wannan me za ka mai tunani zahiri ne dan iska ne wannan zahiri kenan ko zahiri wannan dan iska ne wannan shine abin da karatu yake so ya nuna maka sai ka ga mutum ya shiga ciki shiga dai ta kamala zahiri ne zaka ce mai mutumin kirki wannan shine abin da ake so ka gane kana wa mutum hukunci ne da zahiri a ai takwa ha huna eh idan takwa ha huna ai dabi'unka zai canza ko ba gaskiya ba ba za a ganka da katotan abin nan ba ko kai valentoni ya aske nan ya aske nan ya bar gashi daga nan zuwa nan wani dan iska wai yaro ke koyi da shi musulmi ne fa kuma wai ga askin da yake yi shine wanda manzo Allah kira shi al ko wannan 80s an yi shi ko ba yi ba an yi irin wannan askin 80s yanzu ne ya dawo Shi ne lokacin ake kira shi shalaman ko ba haka ba eh, ban manta ba Shi ne ake kira shalaman a wannan lokacin <laughs> an yi shi tabbas 80s ne ake kira shalaman to yanzu wai sai ya fito da wani suna valentoni ko wai shi ne wayewa a wajen samari to don Allah mutum musulmi zai ga ɗansa da irin wannan wai ba zai iya hana shi ba sai ga musulmi ne fa ya fito da irin wannan askin da gida yaro musulmi to ta ina za mu kai rayuwa ba yanda za ka ga wannan mutumin ka ce mutumin kirki ne don babu yanda za ka ga yaro da irin wannan askin ka ce mutumin kirki ne shine gaskiyar magana to za ka yi hukunci ne da zahiri kana ganin irin wannan a gidanka kai kaka ƙara zuwa gidan nan nan wani ne ya ce wai maman wai abokin shi ne ke gaya ba babansa ne ke mana bayanin nan ta ce abokan ɗanta wai suna cewa kai mamanka ya wace wai suna gaya ma yaron fa ta ce ina jin su ta ce malam da gangan nayi kullum suka shigo gidana saboda dama in kore su kora da hali ta ce malam ba zan iya ce musu su gidana ba suna shigo sai ce je ku wanke min kaza in sa su wanki to wannan wankin da nake sa su wai maman mamansa ya wace ta ce kora da hali nake so na yi musu don idan na ce su fita ba su fita ba kuma ma sai su lalata min da sai ta ce shi kenan suna shigo ta ce yawa zo lala zo ka wanke min kaza yace ce ta ce tana jin su suna cewa ai baba ka yawa ce kaga kenan za su daina zuwa gidan ta ce kora da hali nake so na yi musu to ka duba irin wannan yanda rayuwa ke to kafin ka ankare sai ka ga sun yi wa yaran ka tasiri sun lalata ɗabi'an yaran to shi yasa ake taka tsantsan appearance ɗin yaro shine ke nuna waye shi zahirin za ka yi amfani da shi baɗi ni kuwa baka san shi ba waye ya sani Allah saboda haka daga nan baka yi hukunci ka yi disqualifying ɗinsa wannan bai kamata yi mu'amala da ɗanka ba in ka mai haka ya daina zuwa gidan ma idan yawa ne a gidansu ma bai san yayi wanki ba to gashi nan ya zo gidan ya ce ga housemate amma maman ka sai ta sa ka aiki tana sa mu mu wallahi daga yau ma mun daina zuwa gidanku tana tace tana jin su suna faɗi ita daɗi take ji amma me saboda su daina zuwa to kaga shine ake so ni da kai mu yi tsantsan ni amfani da ka'idar zahiri yadda mutum ya afiyarin ni kuwa wa ya sani Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan sai yi hukunci wannan shine daidai sakon da karatun yau yake so ya isarwa ni da kai mu fahimce shi yadda ake mu'amalantar mutane kaga wannan yana da sauki da ka ce ah, ina ganin kaza ne a'a abin da ya fito maka a zahiri ne kake amfani da shi baɗi ni kuwa ya san shi Allah duk yanda ya kai ga boye shi sai ya bayyana ko to saboda ka kai kai amfani da zahiri abin da yazo ya bayyana daga gare ka sai ka daura ka akan wannan shikenan ka huta sai ka zauna lafiya da kowa Allah sa mu dace wannan shine karshen karatunmu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan akwai masu tambaya fal babu maftuh tunda mun hada sallah ba dama mu ce na'am ina fata ka gane ka yi amfani da zahiri kenan kamar wani da ya zo yake kamun matsala wai da azumi ne ya shiga na je nan obalande wai malam yanzu ya hukuncin da ya je obalande karuwa ma sai take mamaki he eh, no be muslim you be sai ce no no be muslim wai saboda yana so yayi zina to wai yanzu yaya hukuncin kore wanda yayi yace ka riga ka zama kasun gumar ne kuwa tunda ka ce kanka you no be muslim shikenan abin da kai hukunci shine tana mamaki a watan azumi da rana ba Shi ne yace nuwa nobi musulun. zahirin abin da yake kusa dan iska saboda haka shi sa duk wani abin da zai kai ga zargi shari'a ta hana ka aikatawa wata rana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya bintu Huyay ta zo ta zo jansa a masallaci ba yana yi tikafi ba ya tsaya awa daya suna tattauna da ita sai ce to bari in raka ki da su sabai suka zo gitta sai suka hango shi sai irin ana dan daga ah manzo Allah kuma da waye ina fata an gane sai manzo Allah ya ce ala risli kuma ku tsaya ku biyun nan sai ce ku zo ku ganta innaha safiyatu Bintu huyay mata ta ce safiya yar huyai ha subhanallah sai ce a inna shaytana yajri min bin adam majarad dam saboda shaydan yana gudana a jikin dan adam kamar yanda jini ke gudana wa akhafu an yaqdhifa fi qulubikum shar na ji tsoron kada ya jefa sharri a zukatanku ku halaka kun gane zargi saboda zahiri aka yi amfani da shi ko to duk zahirin da zai iya kai ga a maka mummunan zato kakka kai yana fata an gane kakka yi shi duk abin da zai kai ga mummunan zato kakka yi shi yanzu misali ai halal ne ka gaisa da kanuwarka ko haka ne halal ne ka gaisa da kanuwarka to kawai ka zo wucewa a titi sai ka haɗu da kanuwarka kada ta miƙo maka hannu ka ce za ka gaisa da ita me yasa wani zai iya zuwa ya ce kai a wani dan iska ne na gan shi da wa da wata yarinya ba zai ce me kanuwarka bane halal ne ka gaisa da ita ba laifi bane ko amma saboda zai kawo zargi to kaka yi shi amma a cikin gidanka ka shigo salamu alaikum uba ne sai yayanka suka zo maza da mata baba sai ka mika musu hannu salamu alaikum ka gaisa da namijin mace ma ta zo ka mika mata hannu ka yi laifi ba ka yi laifi ba kuma ka gaisa da matarka amma da a waje ne kuka haɗu sai kuka gaisa me za a fara ma tunanin kai da iska ne to duk abin da zai zai kai ga a maka mummunan zato shari'a ta hana ka aikata shi sai ka sai ka nisanci shi ina fata an gane wannan shine ina fata ka fahimci matsalan na'am na'am eh Eh. eh eh aula ne ka bi na masallacin amma inda ka bi na wajen ba za a ce sallaka ba ta yi ba eh ah ai ba taba nisanci ba taba sallamewa kafin liman manzo Allah ce innama ju'ila al-imam liyutamma bihi an sa liman ne dan ai koyi da shi sai ce fala takhtalifu alayhi kan ku saba masa in kai sallama ka saba ko baka saba ba eh duk da akwai malaman da suka bada wannan fatuwar amma bata inganta ba saboda ya saba zahirin hadisi idan ka ga eh, idan idan yayi raka'an farko ya idar sai ka bi shi ta na biyu ina fata an gane yawwa sai ka bi shi eh eh wa alaikum salam Allah ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ya ce waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da abinda ba su aikata ba su ɗaura cewa sun aikata sun ɗauki wani ƙasun gumin laifi ne girma a wajen Allah yana ba ta an gane laifi ne babba wannan abin kaɗai ya cancanci a jefa mutum wuta gwargwadon yadda ya yada in ya tuba fa sai haka zai yada ya ce shari ya yi in a social network ya tura ya tura a YouTube ya tura a WhatsApp ya tura a Facebook sai ya tura wa duk adadin wa'anda ya tura sai ya nuna cewa karya ne ya yayi wa wani sannan kuma ya roki wannan mutumin gafara amma fa ya sani da mutumin nan zai tsine mai sai ya kama shi inda mutumin nan ya ce Allah ya yi kaza da wani sai Allah ya mai kazan nan saboda manzo Allah ce wattaqi da'watal mazlum walau kana kafiran ruwayan imam muslim ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne duk abin da ya faɗi a kanka sai ya faru kai matarka ma kusa-kusa kenan wanda ya bata ma mata duk in ka mai mummuna addu'a sai ya kama shi balle gama wanda ya maka sharri abu muslimul kaunani saboda ɗabi'ar da yake da shi tabi'i ne kuma mutumin kirki a ɗabi'ar da yake da shi idan ya shigo gidansa sai ya yi kabbara ya wa matarsa kabbara Allahu akbar ita ma sai ta ce Allahu akbar subhanallah ta ce subhanallah eh, irin da usulubi da yanda miji yake yi to haka yake wa matarsa sai wata mata ta lallabo gidan ta ce ke mijinki da yake da daraja a wajen amirul mu'minina kowa a duniya ba wanda bai san mijinki ba a fannin ilimi amma kun zauna cikin talauci haka me yasa ba za ki ce mijinki ya gaya wa amirul mu'minin ya bashi wani kuɗi ya ja jari ba ya ku fita daga wannan talaucin yana shigowa gida sai ya kabbara Allahu akbar sai matan take yin kabbara <laughs> yace subhanallah take yin subhanallah <laughs> kawai sai hankalinsa ya tashi yace to diyan da aka yi an bata mai ne gida sai ta ce ah me yasa baka je ka ga amirul mu'minin ya baka kuɗi ya maka kaza dan mu fita daga talauci ka fara kasuwanci ba sai ce an bata min gidana yace ya Allah duk matar da ta yi min wannan abin ya Allah ka makantar da idanta matar da ta yi wannan tana ta shiga wani gida kawai sai ta fara ganin dishi dishi kafin ta fito idan ya rufe ah sai ta fara kuka tace wallahi addu'an da Abu Muslimul kaulani ne ya min sai ta dallako ta zo gidan ta fara kuka ta ce wallahi na cuce ka ni na zo na ba matarka wannan shawarar kuma na ji an ce ka yi wannan addu'a don Allah ka yafe min sai ce ya Allah inda gaske take ta tuba ya Allah ka da mata da idanta kawai sai Allah ya da mata da ido shi zaman zala ce wataki da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi housemate ɗinka didi da housemate ma manzo Allah ya hana ka ɓata mai gidansa a gabansa ina ga mamata ce laisa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi duk mutumin da ya ziga bawa bi ma'ana housemate ya daina ganin kimar mai gidansa manzo Allah ce ba ni bashi ranar tashin kiyama duk mutumin da ya ziga mata akan mijinta ta daina ganin kimar mijinta ba ni bashi ranar tashin kiyama to ina ga sharri kuma wannan zigi ba ake magana to ina ga sharri kuma ina fata an gane ina ta ga sharri ka yi wa mutum sharri abinda bai yi ba ka ce ya yi ai ba karamin laifi kai a wajen Allah ba shi sa dole sai an yi taka tsantsan kaga iyayenmu a da ba wai an san shari'a ta musulunci bane ba ba yanda za a yi mata ta kawo karan mijinta a ba mijinta laifi a gabanta ba a taba yin wannan ba sai dai a kira ta a saurari dukkansu bayaninsu kuma a zazzage ta a gaban mijinta ta shige ba mu waje ba shi da kaza ta ta kuka ko sai za ta bi sai shi kuma a ce mai amma wani kai kuskure a waje kaza bai kamata kai kaza ba bai kamata kai kaza ba har ya ta godiya na gode baba na gode in Allah ya zan gyara ko ba haka bane yanzu kuma ba tana zuwa ta ce ai mijina ya min kaza za ce zauna dan iskan nan zai zo ya same mu Kaɗan yi suka mijin kiɗin nan ba ya kike hakuri ma da shi wai tukunna ka riga kai hukunci kuma a ɗabi'ar kyamace mafi galibinsu ba sa taɓa faɗin gaskiya sai ka bi diddigi sannan za ka gano gaskiyar magana haka ɗabi'ar kyamace ke, duk yadda za ta yi magana za ta yi bayani ne yadda zai faifore ɗinta to shi sa ake so kai a matsayinka na alkali in ka ji nata kakka yi hukunci sai ka ji namijin tukunna matan safwan bin mu'attil dinnan da muka ce an zarge shi da nana shi ko ta kawo karan mijinta wajen manzo Allah ya ma'aikin Allah ruwayan imamu abu daud mijina fa mugu ne duka na yake yi sa'annan kuma in nayi azumi ya karya min sa'annan kuma baya tashi sallah asuba na tabbata kai duk wanda yazo ya gaya ma wannan zaka ce dan iska ne ko shikenan manzo Allah ya kira mijin yace matarka ta kawo karanka ga ababen da ta faɗi sai mijin ya ce gaskiya ne ya ma'aikin Allah abin da ta faɗi haka ne amma ba ta faɗe shi daidai ba sai ce dukanta da ta ce ina yi shine duk lokacin da na dawo gida na mata sharaɗi idan na dawo na tadda ita tana sallah kada ta karanta ayoyi masu tsawo kada ta karanta surori guda biyu ita kuma sai ta ce tana hadda ne za ta karanta surori masu guda biyu masu tsawo in tsaya ina jiranta to shine ce dukanta saboda ta saba abin da ce mata amma kaga ta ce yana me yana duka ne Ba ta faɗi dalilin da ya yasa me da ke ta ba sai na biyu ya ce karya mata azumin da ta ce ina yi yace ya ma'aikin Allah ni mata shi ne wani lokaci da rana ina shigowa gida ina so in sadu da ita sai ta ce min tana azumi sai na ce ba ruwana da azuminta sai na biya bukatata ta ce ina karya mata azumi amma ka ga yadda form ɗin aka yadda aka jera maganan ko sai ce sallan asubayin da ta ce ba na tashi ya ma'aikin Allah ka aikin da nake yi tunda idan ana aka je jihadi shi ke biyowa baya duk abin da aka manta shi zai kwashe ya taho da shi kaga aiki ne mai wahala ko ya ce idan na dawo jikina sai ya yi tsami in kwanta ba na sanin lokacin da asubayi yake idan na farka sai na yi sallah na sai manzo Allah bai ce mai komai ba a wajen saboda me rufi alqalam an salatin ko annaim hatta yastayqis ko kama laifi an daga mutane uku daga ciki shine me mai bacci har sai lokacin da me ya farka shi kuma wannan baccin ne ya rinjaye shi ba da gangan ba ko amma usulubin da aka faɗi magana me zaka ce bai da gaskiya ko to shi sa ake taka tsantsan duk lokacin da ake bin wannan wannan shine yanayin yadda ake mu'amala wallahi da yawa za su zo su yi ƙarya kai ni akwai matan da ta ce malam kullum idan muka zo sai a bashi gaskiya wallahi malam na mai sharri dan dai a ce bai da gaskiya ka duba ta ce malam sharri na mai saboda kullum mun zo tattauna sai an ce shine shine mai gaskiya ni ne ban da gaskiya sai na mai sharri dan dai a ce bai da gaskiya to ya zaka yi da wannan shi sa dole sai kai taka tsantsan shi sa manzon Allah idan aka zo aka samu sabani farkon shimfidan da yake yi innakum latahtasimuna ilayya ku dinnan kuna kawo kusuma zuwa gari ni wala alla ba'dukum alhanu min ba'd sashen ku yafi wani iya magana fa ahkum bima asma minkum sai da hukunci da abin da naji daga bakin ku duk wanda na dauki haƙƙin dan uwansa saboda iya maganarsa na ba dan uwansa kuma ba nasa bane to wutan jahannama na bashi ko dai ya karba ko ya maida kaga an gaba ko shi ne magana to idan an kawo maka haka ya kamata kai shimfiɗa ku ji tsoron Allah ku sani cewa wannan hukuncin fa a ranar tashin kiyama sai an yi shi ni zan yi hukunci ne da abin da zan ji daga bakin kowanne daga cikin ku ban san gaibi ba ganin sanin gaibi sai wa sai Allah zan yi hukunci ne da zahirin abin da na ji duk wanda na yi hukunci saboda iya maganansa na bashi haƙƙin da ba nasa ba ne, to wutan jahannama ne fa ko dai ya karɓa, ko ya faɗi gaskiya kaga tun daga farko ka karya musu me gwiwa in ma tana da niyan sharri ne ne za ta dan sauko ko to daga nan shi kenan sai a warware wannan shine abin da ya kamata Allah sa mu dace wannan shine a takaice fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik